أويه أفأنت تكون عليه وكيلا almajirai da malamai kenan suka taru ana ta karatun qur'ani mai tsarki wanda kungiyar abna'ul faidul islam ta shirya a babban masallacin da ke unguwar ajeji a nan cikin birnin eko kungiyar ta ce ta yi haka ne domin ganin yadda matsalar tsaro ya addabi kasa kuma abubuwa sai ƙara kurkucewa suke yi shugaban kungiyar na kasa alhaji aliyu abubakar ya ce addu'a ita ce kadai abin da za su iya amfani da ita domin ganin an kawo ƙarshen wannan kashe-kashen da ya ƙi ci ya ƙi cinyewa ya ce maimakon kungiyar ta tsaya tana cewa laifin wannan ne ko kuma laifin wancan ne ta ga abin da ya dace shine su kai kukan 'yan najeriya wurin allah ta shirya addu'a kuma yana fata su sauran addinai su ma su yi haka domin ko addu'a ita ce makamin bawa ga dai abin da yake cewa duk mai kishin kasar nan zai damu da ita wato tunda an ka fara azumi mun ɗauka wayannan mutane tunda an ce wayansu sun ce wai musulmai ne to she muna gani cewa tunda an fara azumi kowa ya san darajar wannan watan ramadan dalilin watan ramadan zai sa duk wani abin da suke gaba ɗaya su hankura su daina ta she mun ka ga yanzu ma abin daɗa ci gaba yake to she mun ka ga wai addu'a wal saiful muminin yana da kyau mu haɗa kan al'umma ya so a yi wa ƙasa addu'a don a nemi zaman lafiya don da zaman lafiya ake samu komai a rayuwa da yake taron addu'an ya samu halartar manya-manyan malamai da shugabanni daga sassa daban-daban a cikin jihar sarkin ajeji alhaji musa dogon kaɗe ga nasihar da yake yi a wajen wannan addu'an ina jawo hankalinmu ina kuma yi mana nasiha kan babu wani abu da za mu iya illa addu'a ba wannan abin da muka sa a gaba shine abin da za mu sa a gaba kuma mu rika shi kuna ibin limamin masallacin sharif ismail cewa wannan kashe-kashen bai takaita ga musulmai ba kurum kuma yana kira ga daukacin 'yan najeriya mabiya addinai daban-daban da su yi hakuri da juna shi ma ga abin da yake cewa idan ka duba addinan baki da 'yan wan juna ne annabi nuhu shine farkon musali da allah ya yi eh, tsakanin annabi muhammadu da annabi isa shekara 171 tsakaninsu to saboda haka Allah da kasa ya ce ta'awanu alal birri wa taqwa la ta'awanu alal ismi wal udwan saboda haka addini ko me zama ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba izini mu zauna da makwabtanmu amma shugaban matasa Ibrahim Garba ta da kiraye ga daukacin matasan kasan nan da su guje shiga aikin ta'addanci ya ce domin wannan kashe-kashen da su ake amfani shine sai ya kira gare su shi ma kamar haka idan matashi yana karatu yana sana'a insha Allahu ba za a same shi wajen wani ta'addanci ba kuma ba za a yi amfani da shi wajen wani mugun aiki ba. Katafarin masallacin da ke agege ya cika makil da dan mutum kuma an ta karanta Kur'ani ana saukewa ana maimaitawa kan daga bisani aka yi nasiha da addu'o'i na samar da zaman lafiya a cikin ƙasa. Ladan Ibrahim Ayawa, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.